sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na maraice a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Alhamis ashirin ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya inda ni Yusuf Aliyu Harande nake jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu a cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan matsaya da aka cimma a game da yajin aikin ma'aikata a jihar Kaduna. sai ku ji rahoto akan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. haka za ku ji yunkur mahukunta a jamhuriyar Nijar na rufe wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kammala shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Alhamis cewa dole a tsagaita wuta a faɗan da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas yayin da ake samun ƙarin adadin mace-mace da barna a yankin. Muhimmin abu shine abin da ya zama dole mu yi, kuma ina ƙara nana ta kira na. abin da ya zama dole mu yi shine cimma tsagaita wuta abin da guterres ya faɗa a wani zama na musamman na majalisar ɗinkin duniya kenan wanda ƙasashen musulmai suka buƙaci a yi ya ce akwai buƙatar gaggawa ta a sassauta tashin hankalin da ke faruwa don hana abin da ya ce zai zama ƙalubalen agajin jinƙai da tsaro a bakin iyakokin da zai yi wuya a shawo kansa ya ƙara da cewa ko a yaƙi akwai sharɗa don haka ya zama dole a kara farar hula. Adadin mace-mace a Gaza yanzu ya kai 230 ciki har da yara 65 a cewar jami'an lafiyar yankin. A bangaren Isra'ila kuma mutum sha biyu a cewar hukumomi. falasdina fiye da dubu hamsin da takwas suka ƙauracewa matsugunansa a Gaza. Hukumar sa ido kan abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice. ta ce rigakafin covid-19 da kamfanin pfizer da biontech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ba kamar yadda aka bukaci a yi ba a baya. Hukumar magungunan ta gwamnatin tarayya Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda biyu a cikin firji tsakanin yanayin sanyi maki biyu zuwa takwas a ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin. Ba kamar yadda a baya ba aka taƙaita lokacin ajiyar zuwa kwana biyar. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiye rigakafin na Pfizer a yanayin tsananin sanyi har zuwa Celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin a watan Disamban bara. Peter Marks, darakta a wani bangaren bincike na hukumar ta FDA, ya ce sabbin sharaɗan da aka bada za su sa rigakafin ya wadata sosai ga Amurkawa ta hanyar taimakawa masu samar da rigakafin wajen karɓa, ajiya da kuma yin rigakafin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata cibiyar tsare mutane a jihar Georgia inda mata suka yi ikirarin ana sa su yin gwaje-gwajen lafiya da ba sa bukata. Da kuma wani gidan yari a jihar Massachusetts da aka yi ta korafe-korafe a kansa saboda mummunan yanayin da yake ciki. Yanzu za a daina amfani da su wajen tsare baki marasa takardu a cewar gwamnatin Biden a yau Alhamis. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce za ta dakatar da kwangilarta da cibiyar karamar hukumar mulkin da ke kula da gidan yarin da ke North Dartmouth a jihar Massachusetts da kuma wata cibiyar mai zaman kanta a karamar hukumar mulkin Arwen da ke jihar Georgia. duk wani da ke tsare da gwamnatin amurka ta yi imanin cewa ya kamata ya ci gaba da zama a tsare za a kai shi wani wurin daban a cewar sakataren ma'aikatar cikin gidan amurka alejandro mayorkas a lokacin da ya sanar da matakin wanda 'yan rajin kare baki marasa takardu suka buƙaci a yi mayakan taliban sun kwace wata gunduma a gabashin afghanistan sun kuma cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan lokaci da dakarun gwamnati a wata gundumar yayin da dakarun ƙawancen ƙetare da amurka ke jagoranta ke ci gaba da barin ƙasar a wani lamarin daban kuma wata fashewar bam da safiyar yau alhamis ta yi sanadiyar kisan akalla farar hula tara ciki har da mata da yara a kudancin lardin helmand Wata majiyar jami'ai da mazauna yankin sun faɗawa muryar Amurka cewa 'yan Taliban sun shiga gundumar daular sha a lardin Lagman bayan da jami'an tsaro suka ja da baya daga wuraren su ba tare da wata tarjiya ba. Rahotanni sun bayyana cewa mayakan sun bankawa muhimman gine-ginen gwamnati da yawa da wuraren jami'an tsaro a kewayen wurin wuta. Dama wata shida kenan da 'yan Taliban suka mamaye gundumar. cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To bayan labaran duniya bari mu je ga rahoton mu na farko. Tun bayan wani yajin aikin ma'aikata da aka shiga a jihar Kaduna kimanin kwanaki uku kenan, wanda ya tada jijiyar wuya tsakanin gwamnan jihar Kaduna. Nasiru 'yan rufa'i da uwar ƙungiyar ƙwadugo ta ƙasa a kan sallamar wasu ma'aikata dubu bakwai da gwamnatin jihar ta yi. Amma da yammacin yau an cimma wata matsaya a kan yajin aikin. Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci zaman ga kuma rahoton da ta aiko muna. The meeting resolved to consist a 10-man bipartite committee This 10-man committee will comprise six representatives of the state government, three officials of the NSC, and they are to engage further with the objective of reverting with a work plan. Ministan ma'aikatar kwadago kenan Dr. Chris Ngige yayin da yake gabatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan shafa sa'o'i da dama a taron da ya kira a fadar gwamnatin kasar Abuja don sulhunta takaddamar da ya kai ga yajin aiki na ma'aikata a jihar ta Kaduna har na tsawon kwanaki uku wanda ya sanadiyar durkusar da al'amura ta yau da kullum a jihar. Ta taron wanda ya samu halittar wakilan jihar ta Kaduna karkashin jagorancin kwamishinan kananan hukumomi da ci gaban al'umma Alhaji Jafaru Ibrahim Sani da shugaban kungiyar gwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Waba da mataimakinsa da dai sauransu. Ya zo karshe ne bayan rattaba hannu da dukkan bangarorin suka yi a yarjejeniyar fahimtar juna. Mun gaya musu cewa tun 2016 gwamnatin jihar Kaduna ta fito da wani kuduri na sabunta da inganta aikin gwamnati wanda shine ake amfani da shi. shi kuma a wannan kuduri din akwai gyara yadda tsarin aiki yake da kuma cire waɗanda ake ganin ba su da wani gudunmawa da za su ba da auren aiki to a nan ne shi ne aka ce makafafan motoci na mutum tara wanda yake muna da shida 'yan kudugo suna da guda biyu guda uku insha Allah kuma haka aka yi wanda ke za mu je mu kaddamar da shi mu kuma jagoran gwamnatin jihar Kaduna kenan malam jafar Sani a yayin zantawa da ne amfani da shi a bangaren kungiyar kwadago ta nlc kuwa shugabanta comrade ayuba ba cewa ya yi dan sa hannu akan rajejeniyar fahimta an fahimci juna za a je a aiwatar da wannan fahimta da aka samu yau kamar yadda ka duba so fatanmu dai shine wannan ya zama karshe kan irin wannan abubuwa da suka faru mun dakatar da yajin aiki wannan rajejeniyar muka sa hannu a kai an yi amfani da shi daga yau dai wannan kwamitin zai fara aiki kamar yadda ministan kwadago ta najeriya dr chris ingige ya bayyana ana kuma sa ran za su ba da rahoto rahoto nan da ranar talata mai zuwa shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a jamhuriyar nijar kuwa yayin da hukumomin kasar suka bayyana shirin mayar da 'yan gudun hijira waɗanda suka fito daga jihar taliberi zuwa garuruwan su da suka fito ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun gargaɗi mahukunta akan buƙatar mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a yayin ayyukan kwashe waɗannan ɗaruruwan mutane da suka tsere wa hare-haren 'yan ta'adda a makon jiya. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. La Delegation des responsables des organisations de la société civile a wata sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar bayan da suka ziyarci waɗannan mutane da ke samun mafaka a filin wasan kokowa na tilibiri ƙungiyoyin da suka hada da rotab da mpcr da alternative espacitoyen da tournon la sun bayyana damuwa a game da yanayin da suka ce sun tarar da waɗannan bayan allah galibinsu mata da yara ƙanana malam musa cangari shine shugaban ƙungiyar alternative espacitoyen hali ne wanda duk wani dan adam in ya ga wannan abin sai ya tausaya musu sai ya yi zahin wannan don saboda yawancin mutanen da suka gudano daga yankin anzuru mata ne da yara suna na a hili babu inuwa balle wannan lokacin na zahi yawancinsu suna nan yadi idan ba su da ma wurin da za su kwana ga damana ya kuraro amma su sun bar garuruwansu sun bar dukiyansu sun bar gwanakinsu sun zo inda ba su da masugunni ingantacce. A yanzu haka hukumomi na yunkurin samar da hanyoyin kwashe waɗannan dubban mutane zuwa yankunan da suka fito ta yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukan damana sai dai 'yan rajin kare hakkin ɗan adam na yin hannunka mai sanda game da batun mutunta 'yancin 'yan gudun hijira. Muna jan hankalin hukumomi su ba jami'ai mu horo ingantacce bisa kan duk matakan da ya kamata a ɗauka na a kiyaye cin zarafin bil'adama don saboda duk cin zarafin da jami'ai na hakuma za su yi shine kuma zai kara karfafa waɗancan mutanen su ma su ci gaba da ta'addancin matsalar tsaro wani abu ne da sannan a hankali ke ci gaba da yaduwa a jamhuriyar Nijar inda a halin yanzu abin ke shafar jihohi a akalla hudu dalili kenan rotab da mpcr da alternative espacito da turnon page suka zo da wasu shawarwari a matsayin mafitar wannan masifa muddin ana so a fita daga cikin wannan halin da muke ciki ya kamata a mai da hankali bisa kan horar da matasa na biyu samar da aiki zuwa ga matasa gwalgwadon arzikin da ke gare mu a ko'ina a yi ayyuka na bunkasa eh, jihohi na bunkasa garuruwa na tallafa eh, noma da kiwo da duk abin da zai sa kasan mu ya ci gaba. Akalla mutane sama da dubu goma ne suka watse daga garuruwan karamar hukumar Anzuru iyakar nishar da kasar Mali waɗanda suka tare a Tileberi a makon jiya sakamakon tsanantar ayyukan 'yan bindiga. da suke ziyartar wannan sansani gwamnan jihar Tilaberi Tijani Ibrahim Kacalla da ministan cikin gida Alkash Alhada sun kuduri aniyar karfafa matakan tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula saboda haka suka shawarci waɗannan 'yan gudun hijira akan wani shirin mayar da su gida. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. to Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Baya ga batun ta'addanci a jamhuriyar Niger sai mu leƙa jihar Borno inda jami'an tsaro suka samu nasarar damƙe wasu da ake zargi suna taimakawa ƙungiyar boko haram a matakai daban-daban don jin halin da ake ciki ga haruna dauda biyu dauke da karin bayani. Rundunar ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaici ta kame wasu mutane guda goma sha hudu da ake zarga da aikata laifuka daban-daban ciki har da wasu da ake zarga da samun ayan kungiyar boko haram man fetur da kuma wanda ke shiga sojan gona sanye da kayan sarki. Rundunar ce ta kame waɗannan mutane ne a wurare daban-daban da kuma take zarga da aikata waɗannan laifuka wata ce dan ba da jima ba za ta gurfanar da su gaban kuliya. Ibrahim Abdullahi da ya shine kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hular na civil Philippines da ke jihar bondo wadda kuma mana bayani game da mutanen da suka kamin da ma irin matakan da za su doka a kansu kaga kamar wannan da muka kama shi da kayan sarki wanda yake cewa shi kaftin ne mun ka lura kwanakin nan yawan sace-sace a cikin garin maiduguri ya yi kamari wanda ana ganin kamar hukumomin tsaro su suke sajewa su koma sana ma mutane barna to amma allah ya fara kama su kaga shi ba ma'aikacin ah, tsaro ba ne amma kawai amfani yake da wannan damar sannan wancan kuma da kaga muka kara kamawa wanda suke amfani da keke nafe wace wa mata jakansu ko su je inda ake fitar da kuɗi da ake cewa pos ko atm shi ma kaga nasarar da aka yi haka suke yi suna yawo kanansu su kaman masu ɗaukan fasinja ne amma ba ta gari ne sannan kuma ka ga wannan mai da ake maka kama mutane sukan je su sayi mai a gidajen mai mun bulutu kuma ana fita da shi to ba san inda man nan yake kaiwa ba ke sa yake shiga hannu ba ta gari boko haram kake ganin su suke shigowa su kawo hare-hare yawancin hare-hare da kawo cikin birnin maiduguri za ga mutane da sukan saji da jami'an tsaro musamman ma jami'an tsaro suka sa kayan sarki kamar kun bincika ko wani yana da alaka da irin waɗannan mutanen eh to bincike dai har yanzu muna kai kuma tabbatarwa amma abinda muke so mu kira ga mutane sa kayan sarkin da ba nan kake aiki ba yakan akwai hukunci wanda tsarin mulki ta tanada. Rundunar ta kuma ba mu damar yin magana wannan mutane da ake zarga. Ya muka ga kara kayan soja, kika kai soja ne? A ni ba soja ba ne. na ka samu wannan kayan soja ne? Na broda na soja ne. Ni na doka uniform na shi shi ma bai sani ba yana kwance yana bacci. Na fita da daddare akan zamu je neman sigari. Ba sanin yayan naka ba ma ka sa. Eh ba da sanin shi ba. soro kana sa kayan kana fitar shi. Eh wannan this is the first time da na saka wannan wandon shi din kenan baka tsoron ganin cewa ana kai wasu na shiga musamman ma yan boko sukan sa kayan soja ga su shigo gari ana kama su da kuma sukan kai ma mutane hari baka tsoron cewa an kama ka za sa ka cikin su wallahi tallahi tsotsayi ne da kuma na yi kuskure nan ta kuma kirayi jama'a da su dinga basu bayanai na musamman musamman ma kan mutanen da suka gani suna zarga daga safarar man fetur da suke gani ba bisa ka'ida ba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Wanda Zainab Babaji ta haɗa muna. Ƙididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a shekara ta 2021 na nuni da cewa al'ummar Najeriya sun kusa miliyan 211. Majalisar ta duniya dai ta yi kiyasin cewa kafin shekara ta 2050 al'ummar Najeriya za ta kai fiye da miliyan 400 Allah ya albarkaci 'yan Najeriya da baiwar haihuwa wanda ƙwararru suka ce mafi yawan matan Najeriya na haifar yara aƙalla biyar saɓanin wasu ƙasashen duniya da ke haihuwa biyu zuwa uku. Rahotanni na nuni da cewa saboda rashin ingantaccen kiwon lafiya a ƙasar mafi yawan waɗanda ke haihuwan musamman a karkara ba sa samun kulawa da ya dace don haka ake samun yawaitan mace-macen mata da jarirai. Kan haka ne hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ke ƙara faɗakar da al'umma kan muhimmancin ba da tazara wajen haihuwa, inda hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar mace ta ba da tazarar akalla watanni talatin da uku kafin ta sake ɗaukan ciki don samun lafiyarta, jaririnta da na iyalinta. Na tattauna da wani likita Dr. Philemon Yohana don jin muhimmancin tazarar haihuwa. Eh, tazarar haihuwa ita ce ta duba cewa iyali sun samu zaman lafiya ta inda mace ta kan sadan tsawon lokaci tsakanin yaranta a ce mai bi tsakanin irin shekara biyu zuwa uku din da za ta samu don ta dan samu ta samu sauki ga wasu illolin da ya kamata su gabato nan gaba iri illoli kamar su irin su hawan jini da tushen da suka zo don aihuwa kula yomi to ta zan aihuwa nan tana nan tana nufi cewa tsakanin irin yara a dan samu dan lokaci kaɗan so da za ta samu ta dan huta ah, don nan gaba kuma ta sake samu ta yi ciki ta ci amma ita yadda muke magana zan aihuwa ba wai a siyar da aihuwa gaba daya kuma ba ma cewa ga yadda yake manta a samu yara ko a ce cewa wai ta mace kawai ta samu yara biyu ko kuwa ba haka muke ce ba za ki iya samu duk sauran yaran da kike so amma ko kuma ke da mai gidanki za ku iya shawara cewa kuna so ko goma ko ɗari ma ko ɗari biyu za ku iya da amma dai ta zan aiwa tana nufi a tsakanin yara na dan ba da lokaci a dan ba da lokacin hutu kuma ya cancanta dai jama'a su danganta da wannan kuma su ci gaba da biya. sau da dama mutane ba su fahimci wannan tazaran aihuwa ba kana ganin kamar waɗanne illoli ne idan mace tana haihuwa akai-akai zai janyo ma jikinta da ma iyali gaba daya ito suna nan da yawa gaskiya ga ta macen da kanta ilolin suna da yawa gaskiya akwai zancen hawan jini ita wannan <laughs> gaskiya kowa ya san menene ita illanta kuma ta hawan jini tana da yawa hawan jini zai iya sa ta mace ta mutu zuciya zai iya sayawa na biyu kuma wasu iloli za su yi faru gaskiya kama akwai wanda zaki gani cewa wasu gefen jikin su baya tafiya wata ana nufi da stroke kenan so zai iya kama na mace sannan na biyu kuma zaki gan ba ta da kuzarin yin aiki idan kaman yadda ta saba maybe zuwa tana kasuwanci ko yin wasu aiki a gida za ki gan bata da karfi nan da nan ki je ce ta gaji so wannan ilolin hawan jini kenan akwai ta illa kuma irin ta wanda ake ce da ita diabetes inda wanda suga ta karu a jikin ta mace tun suga yawa to ita mata na ta illoli gaskiya kuma illolin diabetes tana da yawa irin za zaki gan ta mace ta yi in dan ji ciwo baya warkewa ana zuwa samu irin wata complication a ce ta koda kin gane da wasu abubuwa duk wannan dai illoli ne ga ta mace sannan kuma akwai illoli gaskiya akan yaro gan yaro an haifa yaro mai taini kin san da mataini suke babu karfi eh, ana haifu daya kan daya eh, sannan kuma zaki gan cewa a gida ma ba kula sosai akan yara zai yara sun bijire don ba a sa hankali a kansu suna da yawa to akwai illoli kuma a kashi mai ginin da kansa in ki duba a jufinsa yadda ya kamata ya ciyar da yara ba iya ciyar da yara domin dan kalilan kuɗin da yake samuwa ba ta isan su so zagin kullum a gida dai akwai rikici nan akwai rikici a can akwai rashin kula akwai aure da yawa sannan kuma a kasa ma ga jama'a yaran nan aka haife su akai akai ba kula zaki ga sun zama damuwa ma ma jama'a gaba daya yawancin su zaki samu ana faskanci wasu kuma suna lifka daidai wurare dai da yawa da zaki ba kwanci hankali so sanan kuma a kasa ma da yawa zaki gani cewa domin irin wannan rashin tazaran eh, da kuma irin halayen da wannan yaran suka koya don ba a kula da su zagin kasa suna kashe kuɗi sosai akan um, irin issues din security irin issues din kula da jama'a da yara issues din education da sauransu dai so abubuwan gaskiya suna da yawa me alfanun wannan tazaran haihuwa to amfani su dai kamar yadda dai na fara faɗa suna da yawa gaskiya na ɗaya mace za ta samu ta huta mata ba za su dinga mutuwa banza-banza ba kamar yadda muka sa to wancan an rage shi gaskiya na biyu kuma za ki gan yara sun samu kula sosai gaskiya to sun samu kula kuma za ki gan yara suna nan gangari a ko miliyan a ta mace ma za ki gan ta mace da ta da ta yi tazara za ki gan ta lafi lafiya yau za ki gan namiji kullum yana sha'awanta za ki gan ya rage wannan halayen a dinga bin wansu a wajen da ake gani ga namijin ma shi in ka duba a jufun kama ya dan huta fi lai kullum ba za ka dinga gudu zuwa asibitoci ba ko ba haka ba don kuɗin da kake da shi ka iya kai wasu abubuwa nan gaba za ka kula da yara za ga hankalinka a kwance ma yara sun je makaranta kai ba kamar tazara haihuwa gaskiya A cewar Malam Suleiman Hassan da ke aiki da tashar rediyo da talabijin na Unity a nan Jos, rashin fahimtar amfanin tazarar haihuwa ke sanya wasu al'umma bijire mata. Abin da nake so mu fahimta shine irin rawar da zamu taka a wajen irin wannan shine fahimtar da mutane cewa idan ma addini ka ɗauka cewa yana hana ka ɗaukar abin da zai yi irin waɗannan to ka gane cewa addinin nan fa wayayyen addini ne ba gidajen addini ba ne a cikin ƙur'ani allah da kanshi ya ce mata in sun aihu su reni yaran su dau nauyin su yi abin da ya dace su ma matan lafiyar su ta dawo jikin su ya dawo saboda su samu karfin ɗaukar wani cikin to kin ga kenan rashin abin da ya sa mutane ko abin da ya sa mutane suke samun mummunar fahimta shine rashin fahimtar ma addinin to akwai masu ganin cewa wato kasashen turai ko kuma kasashen turawa ke nema su rage yawan mutanen afirka ko kuma mutanen najeriya ta yaya za ka wayar musu da kai musamman batun tazaran haihuwa wannan wani abu ne na siyasar duniya hakan yana iya yiwa to amma duk abin da aka kawo maka kai ka ɗauke shi da kyakkyawar niyya in ma an nuface ka da wani sharri to Allah zai mayar wa mai sharrin kayan shi amma kai ka ɗauka cewa an yi ne saboda a taimake ka rayuwa ta canza yanayin tattalin arziki yana ƙara tsananta ga yadda muke ganin 'ya'yan nan da ake haifa ba a ɗaukan nauyinsu suna zama alaƙaƙai ga al'umma to dan menene zai sa ka je ka haifi 'ya'yan da ka san har tsakaninka da ubangiji ba za ka iya ɗaukan nauyinsu ba a maimakon su zo su zama zama sun cece ka a gaban Allah ran kiyama za su zo suna tsine maka suna zagin ka kuma ka tafi wuta kin ga kenan abin da kai bai maka amfani ba so saboda haka yana da kyau wannan kalma da ake faɗa ko ta tsarin iyali ko ta rage haihuwa ko menene wallahi ya danganta ga yadda aka yi amfani da ita aka wayar da kan mutane su fahimci me ake nufi kawai shine maganar jagorar kungiyar 'yan jarida da ke faɗakarwa kan batutuwan da suka shafi tazarar haihuwa a jihar plateau mr wika goffin ya ce za su ci gaba da wa al'umma da gwamnati don inganta kiwon lafiya da samar da ababen more rayuwa wa al'umma ta yadda kowa zai wadata a kuma sami zaman lafiya. To tazaran aihuwa kin san yakan shafi kowa idan ka riga ka yi aure ko baka yi aure ba. In dai ka riga ka kai ka girma lokacin da za ka iya san rayuwa dole ne ka nema tazara to aikin dan jarida a nan shine wayar da kan jama'a in dai ya zama abin da mutane suka karba ne wallahi ba za samu matsaloli kuma ba kuma maganar tazara din nan ba wai wani kuɗi sosai eh, yake so ba amma dai dan kan magungunan da yake yake kawo tabbatar cewa suna nan a asibitoci in mutane sun je su duba wayannan abubuwan mutane daga waje ma sun ga sun gaji yanzu sun ce gwamnati yanzu ya kamata ta ɗauka wannan nauyin a kanta da kuma jama'a to ya kamata a nemo yadda za a samu kuɗi a sustaining wannan abun ya tafi matakan tazarar haihuwa dai sun hada da na gargajiya da na zamani wanda ƙwararru sun amince cewa suna da tasiri wajen rage mace-macen mata da yara da kuma ba da zarafi wa iyali su samu sukunin kula da 'ya'yansu yayin da ita gwamnati za ta iya tsara ayyukan da za ta yi wa al'umma akan ka'ida. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To yanzu kuma mun zo ga mu na gaba. Wasanni a takaice. asalamu alaikum mai saurare, fatan an yi bukukuwan sallah lafiya. yau za mu kawo muku tarihin gasar zakarun kungiyar kwallon kafa na kasashen turai wanda ake kira da suna uefa za ku ji kowace club ce ta fara lashe kofin zakarin sannan kuma wace club ce ta fi samun yawan nasarar lashe kofin da sauran makamantansu gasar champions league na shekara 2020 zuwa 2021 shine na 66 da ake gudanarwa kuma na 29 bayan da aka canja masa suna daga european champions clubs cup zuwa europa champions league gasar wanda ake gudanarwa a shekara-shekara an fara ne a shekarar ta 1955 sannan an fara amincewa wa club-club da ke birni guda shiga gasar ne a shekara ta 2013 zuwa 14 a tarihin gasar da club din real madrid ita ce tafi yawan lashe kofin zakarin turai din har sau goma sha uku sai club din ac milan sau bakwai sai club din bayern munich da kuma liverpool sau biyar biyar su karan battan zakarin kungiyar kwallon kafa na nahiyar turan za a yi shi ne a kasar portugal a yanzu da dai an shirya ne za a yi a kasar istanbul amma sabili da annobar covid-19 sai aka mai da shi zuwa kasar portugal club din da ta yi nasarar lashe kofi na wannan shekarar ta sami cancantar shiga gasar a shekara ta 2021 zuwa 22 sannan za ta fafata da zakarar da ya lashe gasar europa europa league na shekarar 2020 zuwa 21 a gasar europa super cup sannan za ta sami damar cancantar shiga gasar 2021 na kofin club na duniya na fifa da za a yi a kasar japan bayan munich ita ce defending champion amma club din paris saint-germain ta yi wa da ita a lokacin da suka buga quarter final. Mamallakin club din Manchester City Sheikh Mansur zai ɗauki nauyin biyan kudaden officials na club din da na magoya baya. Dukkanin club din Manchester City da abokiyar karawata Chelsea suna da guraba dubu shida na magoya baya kowannensu a gasar da za a fafata ta ranar 29 ga wannan watan da misalin karfe 8 na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kan za mu dawo gida najeriya inda za mu taɓo batun tsohon mai tsaron gida na club ɗin ƙwallon ƙafan manya mr emmanuel okala wanda shekaran jiya aka yi bikin cika shekara saba'in da haihuwa shi dai okala shine ya fara samun lambar farko na dan wasan kwallo na afirka a shekarar 1977 okala ya fito fili ne a lokacin gololi irin su ino rigogo peter fregene amusa adisa da kuma iyo asiyan shi dai emmanuel okala tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa na rangers international na garin inugu Abdullahi muhammad wani amurka daga bauchi a Najeriya. da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Alhamis cewa dole a tsagaita wuta a faɗan da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas yayin da ake samun ƙarin adadin mace-mace da barna a yankin. Hukumar sa ido kan abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka hada yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ba kamar yadda aka bukaci a yi ba a baya. Wata cibiyar tsare mutane a jihar Georgia inda mata suka yi ikirarin ana sa su yin gwaje-gwajen lafiya da ba sa bukata. Da kuma wani gidan yari a jihar Massachusetts da aka yi korafe-korafe a kansa saboda mummunan yanayin da yake ciki. Yanzu za a daina amfani da su wajen tsare baƙi marasa takardu a cewar gwamnatin Biden a yau Alhamis. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.